Samun mazauni ingantacce abu ne da kan iya sauƙaƙawa tare da kyautata rayukan jama'a da ke zaune a wuraren, kuma akasin hakan kan iya jefa rayukansu cikin mummunan yanayi. Yanzu haka magidanta fiye da ɗari biyu ne suka samu kansu cikin halin rashin mazauni mai inganci sanadiyar ruwan sama da suka zo tare da iska a garin Zauro na jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya. Malam Arabiyu na daga cikin magidanta da suka hadu da wannan ibtila'i. To ka san shi al'amari duk abin da Allah ya kaddara zai zo shi zai shigo. Ya shigo da ruwan nan ana da ana cikin iska ana cikin iska muna cikin har sai Allah ya sarka mana da ruwa da kankara kankara kuma mai karfi. Dan wasu ma suna tunanin za ta iya fasa musu kwano. Dai a wuri na dai damuwa dai shi ita hasara dai ba ta da dadi Shi ma Kabiru Tanko Zauro yana cikin waɗanda suka yi asara. Damuwa akwai damuwa, kawai da abin Allah komai. Shi ya kawo wannan kuma shi zai mafita. Akwai mutane da dama da suka rasa wurin kwana. Rufin na na kamar na iya tabarma aka yi. Wurare da dama kamar ga sunan ga wasu can ga abun nan. Kawai sai dai mu ci Allah kawo sawa ba. Musa Bello Dukkan Zauro ya ce lamarin ya haifar da rudani da fargaba ga jama'ar garin. Wannan ita da kuke gani hanyoyi da gidajen mutane gaba ɗaya sun rushe sanadiyar wannan ruwan saboda aka samu jiya. al'umma sun kwana cikin kunci al'umma sun kwana cikin tashin hankali bisa ga wannan abin da ya faru mutum ya kwana a tsaye a cikin gidan shi bai da wurin kwanci abinci ya lalace al'umma ga su tsaye babu abin da su zayanu Gado jami'i ne wanda ya wakilci karamar hukumar mulkin birnin Kebbi da ya ziyarci garin na zauro. Tun jiya gaskiya ga kesin da an kai gidajen da aka sa ran sun samu wannan matsala suna kusan gida 200. masana kare muhalli sun ce akwai wasu abubuwa da jama'a ke aikatawa waɗanda akasari su ne ke haifar da irin wannan matsalar da ta faru tun a farkon damina kamin lokacin da ake tsammanin ambaliyar ruwa dr yusuf isa masani ne akan kare muhalli babu matsala yanzu ga da duniya ta kwama da ita irin wannan a sauyin yanayi suna ce mai the mother of all issues hmm. so wa'annan ma suna ana iya alakanta su da al'amuran da mutane kai sai sa yanayi ya canza hmm. iskan ya ƙaru zafi zai ƙaru kuma idan zafi ya ƙaru gaskiya ruwa za su ƙaru Wannan matsalar ta rashin muhalli tana faruwa ne lokacin da dubban 'yan gudun hijira ke fama da yanayin da suka samu kansu a ciki na rashin muhallansu na asali. Ko a makon da ya gabata mataimakin gwamnan jihar Kebbi, Sanata Umar Abubakar Tafida sai da ya ziyarci kananan hukumomin Fakai da Sakaba da ke kudancin jihar ta Kebbi, inda ya jajanta wa 'yan gudun hijira fiye da dubu uku tare da basu tallafi domin sauƙaƙa halin da suka samu kansu a ciki. Mu yanzu abin da muke bukata mu dai abin da bukata an dai mun samu wurin da muka laƙe nan. muka samu wurin zama na kwarai ga rowa ga abincin da zamu ci ka gani wanda Allah ya hori ma abin sana'a shi sana'a wanda Allah bai hori ma ba kuma shi zauna shi shiga wanda Allah za shi da shi to gaskiya yanzu halin da muke ci kan shi dai Allah ɗaya sai mun muna saboda duk wanda ka ga ya gudano da inda yake ba tashin irin yadda ya so ba to sai dai ya tore abin da dai Allah kada shi ya so shi eh gaskiya yanzu inda ya sashen shi dai taimako wanda auren ga ko isko shi an kai an sama bukaci na wasu 'yan gudun hijira kenan da ke fuskantar matsalolin rayuwa saboda raba su da muhallansu na asali abin da ke nuna irin damuwa da waɗanda suka rasa muhallansu ke shiga a sassa daban-daban na Najeriya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.